والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد إنقوى دسكي سورارمو لكم كلمو عديد وان اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينزل نكي مغانا أشيرين دشيدني قوة صبر hijirar babba ɗan babba farin jaka da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wasallam 1442 wanda ya daidai da sha hudu ga watan goma shekara dubu biyu da ashirin ƙarƙashin wannan mu'assasa mai albarka inda muke gabatar da wato karatu a cikin littattafai guda biyu wajen wato a mahabbatin nabi da kuma littafin alhadiyatul hadiya ila ta'ifatit tijaniya kamar yadda ‘yan uwa suka sani mun sunanta wa kanmu ko mun ƙa'idar fitarwa da kanmu duk lokacin da wata matsala take faruwa za mu yi magana gwargwadon abin da yake faruwa na matsala ɗin domin wannan yana daga cikin amana ta ilimi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauka da malamai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ilimi da kuma ɗaliban karatu waɗanda suke bin tafarkin su malamai ɗin. A ɗazu da safe na yi maganar da take da alaƙa da tsaro, kuma na ce Allah subhanahu wa ta'ala ya sani ban cika son yin magana a kan tsaro ba, saboda wasu dalilai. Amma masu karin magana na larabawa suna cewa al'aƙilu shi ne mani tabara bigairi mai hankali shi ke lura da abin da ya faru da wani mallan ya ata birbi gairihi idan abu yana faruwa da wani kusa da kai baka ɗauki izina ba to zaka ga kai ne zaka zo ka fada cikin abin da wancan ya zo ya fada na kusa da kai wanda ka gani kai ne zaka zo ka zama kai ne abin da ake buga izinar da kai na yi magana ɗazu na kawo maganin Sheikhul Islam bin Taimiyya. In matsala ta faru za ka ga kowa da nashi tunanin cewa wasu na ganin ai magana, wasu na ganin kar ai magana. To, na kawo maganin al'imamu bin al'ayyim da ya ce, idan ta kallama ahalul batil bil batil, lokacin da masu ɓanna za su miƙe su ta magana akan ɓanna suna yaɗa ta. wa sakata ahlul haqqi an qawlatil haqqi wanda suka san gaskiya su shiru su tashi su ki tashi su yi magana sai yace ishtaraka ahlul haqqi fi idlalil khalqi to ma abuta gaskiya sun yi musharaka wajen batar da mutane da aka yi lokacin da ake yaɗa banna kowa ja bakin su ya shiru sannan ya kawo magana cewa salaf sun ce man rahala ila baladin turaqu fiha dima'ul muwahhidina wanda ya tafi wani gari ana zubar da jinin masu kaɗai ta Allah, wata kallama fi saumi wasu salati ya magana a kan azumi da sallah, fa huwa ka'inun lillahi wannan mutumin ya ha'inci Allah, kuma Allah ta'ala ya ce mana ya yi na amanu, la ta kunu Allah wa Rasula wa ta kunu amanatikum wa antum ta'alamu. Abin da ya sa dole mai magana saboda dalilai kamar haka. Dalili na farko duk lokacin da matsala ta faru in kana malami ko kana ɗalibin karatu za ka ga ko ka sani ko baka sani ba daga ƙarshe za a zo a jibga laifin a ce ai na ku ne haka ake faɗa ina iya tana zaman da muka yi kwanan nan da shugaban majalisa ta jihar Kaduna akan matsala fyaɗe malaman da suka halarci zaman sun sani cewa da ya zo zai yi bayani galibin matsalolin da ya taho da su jibga su yake kan malamai cewa yake laifin malamai ne ya ce laifin malamai ne laifin malamai ne don haka wannan shine abu na farko abu na biyu matsalar tsaron nan tana da alaƙa da ni tun daga gidan da nake, da unguwar da nake, da titin da zan fita in bi, da garin da zan bari zuwa wani gari. ashe ko abin da yake da alaka da rayuwarka irin wannan ba yadda za a ce baka da alaka da shi dan haka yana da kyau mutane su gane kamar yadda dazu na kawo ayoyi cikin alkur'ani ne ishara cewa zaman lafiya saboda yana da muhimmanci annabi ibrahim ya roƙa wa garin makka abubuwa guda biyu ya ce wa qala ibrahim rabbi ja'al hadha balada aminan lokacin da annabi Ibrahim ya ce Allah ka sanya wannan gari na Makka zama aminin amintacci warzuqu ahlahu min samarati Allah ka azarta mutanen garin da 'ya'yan abinci a suratu Ibrahim aya ta 35 yace wa id qala Ibrahim rabbi ja'al hadha al-balada aminan wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam wannan gurin da yake roƙon Allah ya sashi ya zama yana da aminci nan ne garin da duk musulmi suke tashi su je su sauki ɗaya daga cikin manya-manyan al'amuran addini guda biyar shine aikin haji yau inda za a waye gari ƙasar makka da madina ta koma ba ta da aminci kamar yadda najeriya take wallahi ko mutum yana so ya je aikin hajjin yana ji yana kallo zai haƙura yanzu akwai bawan allah da muka yi magana da shi yana niger ya ce yana so ya tsallako najeriya babban mutum ne mutum mai arziki mai mutunci mai rufin asiri ce amma yana jin tsoro yace da ka hauro Najeriya haka za a dinga harbin ka sai ka ce zabu yace haka za a dinga harbin ka sai ka ce zabu da haka za mu ga Allah ya faɗa musu lokacin da suka ce wa qalu in nattabi'ul huda ma aka nutakhatta min ardina idan muka ce za mu bi shiriyar da aka aiko ka da ita daga wajen Allah za a dinga mana wacce ɗaiɗai a garinmu Allah ya ce awalan numakkin lahum haraman aminan ashe ba mu bane muka ba su tamkini dama muka sanya harami ya zama amintaccen gurin da yujba ilaihi ta kulli shay'in rizqan min ladunna walakin aktharan nasi walakin aktharuhum la ya'lamun shi yasa Allah yace inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin sai yace fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim sai Allah ya ce wa man dakhalahu kana amina bayan garin amintacce ne wanda ya shige shi yana cikin aminci sannan Allah ya ce mutanen garin wanda ya shiga ku ba shi aminci wanda ya shiga ku ba shi aminci shi yasa dan mu gane cewa dukkan ƙasar da abubuwa guda biyu suka kubuce mata hanyar da mutane za su samu arziki su ci abinci ta zama tana da wahala a hanyar da za su bi babu tabbas gidajensu babu tabbas to wannan ƙasa sai dai la haula wala quwwata illa billahi al-alil azim Allah ya ce musu li'ila fi quraish sai ya ce ila fihim rihlata ash-shita'i was-sayf sai ya ce musu falyabudu rabb hadha al-bayt ku bauta wa ubangijin wannan ɗakin alladhi at'amahum min ju'in wanda ya ciyar da su daga yunwa sannan wa amanahum min khawf ya amintar da su daga tsoro yanzu wannan abubuwan guda biyu fa a Najeriya su ne suka gagara mutane suna buƙatar su samu aminci daga yunwa hanyar da za su ci abinci ya zama tana da sauƙi su samu aminci daga tsoro wannan shine abin da ya gagara gidajen mutane tsoro hanyoyinsu tsoro makarantunsu tsoro Inanin tsoro wayannan abubuwan guda biyu aka rasa a daidai lokacin da wayannan abubuwan guda biyu suka gagara to sai ga kuma wasu matsaloli suna ci gaba da faruwa a dazu na yi magana na ce wannan ta sako ga har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya ce la ta tamannau liqa al'adu idan ana zaune kada ka yi miƙa ka ce kawai Allah ya kawo bala'i Allah ya kawo ran da za ku haɗu da makiya ku buga annabi ya ce wasallallahu al'afiya ku roƙi Allah subhanahu wata'ala ya ba ku zaman lafiya kun ga wannan wasallallahu al'afiya ku roƙi Allah zaman lafiya Hatimul Asam yana faɗar wata magana cewa abu biyar idan ɗaya daga cikinsu bai same ka ba ba ka sanin suna da ƙima na farko ba za ka taɓa sanin cewa zaman lafiya yana da kima ba sai an shiga cikin tashin hankali shi yasa bahaushe ya ce wahala mai sa a sa kwana bayan sarka ba yadda za a yi al'umma ta zauna lafiya shugabanni Allah ya ɗora musu su kiyaye ma al'umma su abubuwa kamar haka al'amnu wassalamatu wassakinatu wala yujadu da aminci da natsuwa da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba a taɓa samun su sai an tsare wa mutane abubuwa kamar haka. Na farko hifzuddini, wajibi ne ga shugabanni su tsare wa mutane addininsu.